أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dai jerin abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da sharhin bayan labarai. Muna tafi da shirin nan na ko kun san daga nan zamu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin burin masu saurare da Afirka a yau da kuma shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jirin abin da za a saurara da yardar Allah amma kafin nan sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su shugaba mas'ud pezeshkian na kasar iran ya ce dakatar da kisan kiyashi zai iya tasiri a martanin iran din akan isra'ila isra'ila ta sake kashe wani adadi mai yawa na falasɗinawa a arewacin yankin zirin gaza jamhuriyar nijar ta kulla wata yarjejeniya da wani kamfani na kasar rasha kan sayan tauraron dan adam yanzu kuma ga labaran da ke da ke. Shugaba Mas'ud Pezeshkian na ƙasar Iran ya bayyana cewa tsage ta buɗe wuta yankin zirin Gaza da kuma kawo ƙarshen kisan kyashi da Isra'ila ke yi wa fararen hula. Zai yin tasiri matuƙa ga martanin da Tehran za ta mayar da shi akan haramtaccen ƙasar Isra'ilan. Idan suka yi bita akan halayensu, suka amince da tsake da buɗe wuta tare da daina kashe waɗanda ake zalunta da waɗanda ba su ci ba su gani ba a yankin. hakan na yin tasiri ga nau'in martaninmu in ji mas'ud pezeshkian duk da haka ya da cewa iran ɗin za ta bar haƙƙinta na ɗaukar matakin da ya dace ga wani shishigi a kan tsaronta ba shugaban na iran ya gargaɗi hukumomin haramtaccen ƙasar isra'ila da cewa za su haɗu da martani mai tsanani idan suka yi kuskure wajen yin lissafi dangane da ƙasar ta iran ranar 26 ga watan oktoba jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ila sun yi amfani da sararin samaniya na kasar iraki a wani bangare da amurka take iko da shi wajen harba makamai masu da a kan cibiyar soji na kasar iran waɗanda suka hada da lardunan tehran da kuma khuzistan da ilam kasar iran dai ta bayyana cewa a lokacin da aka harbo waɗannan makamai an yi nasarar kakkaɓo mafi yawa daga cikinsu sannan kuma bangaren tsaro na sararin samaniyar kasar iran ɗin ya hana jiragen yaƙi na isra'ila kutsa kai a cikin ƙasar ta iran jagoran jin juhalin musulunci na iran ɗin ayatollah sayyid ali khamenei ya gargaɗi amurka da isra'ila da cewa ko shakka babu za su yaba wa aya zaki akan wannan ta'asa da suke aikatawa jamhuriyar nijar ta sanar da cimma wata yarjejeniya da ƙasar rasha wannan yarjejeniya dai ta hada da rataba hannu da aka yi tsakanin niger da kamfanin glabcomos na ƙasar rashan a wannan juma'a akan sayan tauraron dan adam da kuma na'urar rada domin gudanar da ayyuka na tsaro wannan haɗin gwiwa wanda yake da nasaba da tattaunawar da aka yi a mali a watan da ya gabata ya kunshi daidaitawa tsakanin sabuwar ƙungiyar ƙasashen sahel ta aes wanda ya haɗa mali nijar da kuma burkina faso da kamfanin glove cosmos wanda bangare ne na kamfanin gwamnatin rasha na roscosmos ministan tattalin arziki da kuɗi na ƙasar mali ya bayyana cewa Shirin na AES zai hada da samar da tauraron dan adam na sadarwa wanda aka kera domin inganta hanyar sadarwa ta intanet a yankuna masu nisa da kuma tauraron dan adam domin ayyukan tsaro a kan iyaka da kuma sarrafa albarkatun ƙasa da kuma ba da taimako a ƙoƙarin magance bala'o'i. Ministan sadarwa da tattalin arziki na dijital na jamhuriyar Nijar sai dai Muhammad Raliu ya bayyana cewa waɗannan sabbin tsare-tsare sun taimaka matuka domin kuwa tabbas hakan zai taimaka wajen magance wasu matsaloli na sadarwa da kuma na tsaro manufar da ita ce wato baiwa kasashen na ees guda uku damar samun dabaru na sarrafa bayanansu da kuma ayyukansu na tsaro ta fuskar aiki da tauraron dan adam mun amince da kamfanin rasha akan sayan waɗannan tauraron dan adam guda uku na tsawon shekaru guda hudu in ji ministan na jamhuriyar nijar yana mai cewa mali ta riga ta kammala wannan yarjejeniya da kamfanin na kasar rasha to jama'a masu warkar da sha'afa waɗannan labarai da duka suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran akalla karin falasɗinawa 27 ne haramtaccen ƙasar isra'ila ta kashe yankin zirin gaza wanda ya kai adadin waɗanda suka yi shahada zuwa 43 da 341 yanji ma'aikatar lafiya ta yankin zirin gazan sanar da ma'aikatar ta fitar ta kara da cewa wasu mutane 200,000 da kuma 115 sun jikkata a har-haren da isra'ila take kaiwa a sassa daban-daban na gaza sojin isra'ila dai sun kashe mutane 27 ne tare da jikkata wasu 86 a kisan gilla wanda ta yi wa wasu iyalai hudu a cikin sa'o'i 24 suka gabata a arewacin zirin gaza a cewa ma'aikatar lafiya ta yankin a dai bangaren kuma rundunar sojin haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana wani sojanta da cewa ya halaka a arewacin gazan bayan da wani gurniti ya tashi da shi wata kafar watsa labarai ta haramtacciyar kasar israila wato channel 13 ta bayyana cewa halamarin ya faru ne a daidai lokacin da sojojin suke gudanar da ayyukansu sannan kuma mutuwar sojan na isra'ila ta sa adadin sojojin waɗanda suka halaka na isra'ila bisa ƙididdigar da rundunar sojin isra'ila ta bada cewa ya kai sojoji 700 da 80 waɗanda suka halaka mutuwar sojan na isra'ila tana ɗaya daga cikin abubuwa da waɗanda suke nuni da irin nasarar da mayakan falasinawa suke samu da kuwa da irin tsananin kisan gilla da isra'ila take yi wa fararen hula a yankin zirin gaza To a can ƙasar Uganda kuwa 'yan sanda ne suka bayar da sanar cewa mutane goma sha hudu sun rasa rayukansu wasu kimanin talatin da hudu kuma sun jikkata sakamakon wata tsawa da walƙiya da ta fada kan wani sansanin 'yan gudun hijira wanda ke arewacin kasar ta Uganda wanda mazauna wurin suke halarta wani taro na ibada. Mai magana da yawon 'yan sanda na kasar ta Uganda ke Toma Rusuke ya ce har yanzu ba tantance sunayen waɗanda suka rasa rayukansu ba kuma hatsarin ya faru ne a wannan asabar yayin da ake ci gaba da gudanar da taruka na ibada kamar da aka saba a wannan yanki na lamu mai nisa rasuke ya nuna da cewa ba mu samu wani rahoto a kan tashin gobara a wurin ba bayan faruwar wannan lamari mazauna sansanin palbek wanda galibi ya hada da 'yan gudun hijira daga sudan ta kudu suna halartar taron ibada ne a wani gini wanda aka yi imanin cewa na wucin gadi ne lokacin da tsawa ta fada kan ginin da mutane a cikin sa so da yawa dai ana samun guguwar iska mai tsanani da kuma ruwan sama gami da tsawa da walƙiya a wannan yanki a ƙasar ta uganda wanda kuma hakan yakan yi sanadiyar mutuwar mutane kamar da rahotannin suka bayyana to a can ƙasar libya kuwa 'yan najeriya mazauna kasar ne suka shiga cikin firgici da damuwa bayan da hukumomin kasar suka fara kamen su biyo bayan hukuncin da hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka cup ta yanke lamarin dai ya faru ne bayan da aka yi ta kokarin ganin cewa hukumar kwallon kafan ta tarayyar najeriya wato nfa ta shiga wato ta shigar kan yadda aka wulakanta 'yan najeriya musamman ma dai tawagar super eagles a kasar ta libya kwanakin baya wata maje a kasar ta ce sun sun fara kamin labarin dai ya zo min da cewa tabbas wannan lamari ne wanda ya fara faruwa tun daga ranar asabar tawagar super eagles dai ta fuskanci kalubale a ƙasar ta libya inda suka shafe sama da sa'o'i goma sha takwas ba tare da samun wajen kwana ba balantana abinci da ruwan sha tawagar ta je kasar libya ne domin buga zagaye na biyu na wasan neman gurbin gasar kofin nahiyar afirka biyu bayan nasarar da suka yi da ci ɗaya mai ban haushi a birnin oyo na jihar akwa ibon da ke tare ta najeriya hakan dai shine sanya kaf ta soke wasan tare da baiwa najeriya kwallaye uku da maki uku tare da cin tare libya dala dubu hamsin to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran thank you To da aka saurari suka kun labaran duniya kuma sai sauran shirinmu inda zamu fara da shirin nan na sharhin bayan labarai. To sharhin zai yi magana ne game da damuwar kasashe da kuma hukumomin majalisar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki a zirin Gaza. Kasashen da kuma hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun bayyana abin da ke faruwa a Gaza da marar misaltuwa. kusan wata guda kenan yankin na killace an hana shigar da kayan agaji na yau da kullum sai kuma hararen da ake kaiwa ba ƙaƙautawa in shi su shugabannin ƙungiyoyin agaji da na kiwon lafiya da sauran hukumomi sun yi gargadin cewa dukan al'ummar palestinu a arewacin gaza na cikin haɗarin mutuwa daga cutuka ko yunwa ko kuma tashin hankali jami'an majalisar ɗinkin duniya sun kuma yi gargadin cewa ayyukan jin kai ba za su iya tafiya daidai ba a arewacin gaza duba da halin da ake ciki jami'ai sun kira ga isra'ila da ta daina kai farmaki kan gaza da kuma masu aikin jin kai da ke kokarin taimakawa ƙungiyar silver children ta ce ban bala'i ne halin da ake ciki hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef ta ce tun farko an kashe yara fiye da hamsin a har-haren da ake kaiwa a jabaliya da ke arewacin ƙasar cikin sa'o'i 48 da suka gabata shugabar asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef wato katerina rousseff ta ce kisan da isra'ila ta yi wa yara sama da hamsin cikin sa'o'i 48 da suka gabata a jabaliya da ke arewacin zirin gaza wani mummunan lamari ne ta kuma bayyana irin haɗurran da ma'aikatan jin kai ke fuskanta musamman waɗanda ke gudanar da kamfe na rigakafin cutar shan inna ko kuma polio har-haren da aka kai kan jabaliya da cibiyoyin allurar rigakafin da ma'aikacin unicef wasu ƙarin masallai ne na mummunan sakamakon hare-haren wuce gona da iri kan fararen kula a zirin gaza ta kuma shaidar cewa dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa sun ba da umarnin kare fararen hula gine-ginen fararen hula ma'aikatan jin kai da motocinsu a lokacin tashin hankula ta buƙaci kawo ƙarshen hararen da ake kai wa fararen hula da ma'aikatan jin kai da sauran cibiyoyin farar hula da kayayyakin more rayuwa a gaza inda ta bayyana mummunan halin da ake ciki a arewacin gaza inda daukacin al'ummar palestino musamman kananan yara ke fuskantar barazanar kisa daga cutuka yunwa da ci gabar tashin hankali na haba mai unicef na neman isra'ila da ta gudanar da bincike cikin gaggawa game da halin da ake ciki game da harin da aka kai wa ma'aikacin ta da kuma ɗaukar matakin hukunta waɗanda aka samu da hannu in ta a watan oktoban shekarar 2023 da ta gabata ne gwamnatin ƙasar isra'ila gwamnatin isra'ila ta kaddamar da yakin ta na kisan kare dangi kan al'ummar zirin gaza da ba su da kariya bayan wani harin ramuwar gayya da kungiyar hukumar hamas ta kai a watan da ya gabata ne sojojin isra'ila suka tsananta kai hare-hare tare da kai hare-hare ta sama da ta ƙasa da arewacin gaza inda suka kashe tare da raunata dubban falastinawa waɗanda yawancinsu ƙananan yara ne adadin waɗanda suka mutu a sakamakon hare-haren da isra'ila ke kaiwa ya zuwa yanzu ya kai 43,314 a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza ya ce tun daga ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 sama da falastinawa 200,000 kuma sun shikata a harin na isra'ila a ranar litinin 28 ga watan oktoba hukumar ba da agajin gaggawa ta palestino ta ce kusan mutane 100,000 ne suke makale a jabaliya bet hanun a arewacin zirin gaza ba tare da magunguna ko abinci ba in shi rahoton reuters tun ranar 6 ga watan oktoba ne sojin isra'ila suka kai harare ta sama da ta kasa a jabaliya bet lafiya da kuma bet hannun wani bincike da oxfam ta gudanar daga ranar 1 ga watan oktoba na shekarar 2024 ya nuna cewa sojin isra'ila sun kashe mata da yara a cikin shekara guda na yaƙi a gaza fiye da lokacin rikicin shekaru 20 da suka gabata sama da yara dubu ashirin ne suka ɓace ko kuma aka maida su marayu a rikicin cikin shekarar da ta gabata in shi ƙungiyar save children yayin da wasu yara dubu goma sha hudu suka rasa rayukansu a 'yan watanni suka gabata wani bincike da aka yi a mujallar the lancet ya nuna cewa ainihin adadin waɗanda suka mutu a gaza zai iya haura dubu ɗari da tamanin da shida jeremy stone na ƙungiyar save children ya ce idan ƙasashen duniya ba su sa baki ba cikin gaggawa abin zai wuce duk yadda ake tunani ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin hudu ga watan Nuwamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da biyu ga watan Jumada Ula na shekara 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 29 suka gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan nuwamban shekara ta 1995 aka kashe ishaq rabin tsohon firaministan haramtacciyar kasar isra'ila wani bai hudan sayuniya mai tsatsauran ra'ayi ne dai yi bindige shi har lahira a lokacin da yake gabatar da wani jawabi bayan da ya amince kan cewa zai bai wa falastinawa wasu daga cikin haƙoƙinsu inda wasu daga cikin yahudawan sahiyoniya masu tsawon ra'ayi suke ganin hakan a matsayin cin amana a gare su akan haka ne ɗaya daga cikin su mai suna yigal amir ya harbe shi har lahira rabin ya zama firaministan haramtacciyar kasar isra'ila shekara ta 1975 zuwa 1977 amma ya sauka saboda tuhume-tuhume na cin hanci da rashawa amma ya sake zama firaministan haramtacciyar kasar isra'ilan a shekara ta 1992 kamar yadda kuma ya kasance a cikin waɗanda suka taka gagarumin marawa wajen yin kisan kiyashi a kan falasɗinawa a lokuta daban-daban a tarihin rayuwarsa ishaq rabin yana ɗaya daga cikin yahudawan sahiyuniya waɗanda suka yi hijira tun da farko lokacin da aka kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila da suka mame falasɗino bayan da ingila ta kwaso su daga ƙasashe daban-daban na duniya da zammar kafa ƙasa ta yahudawan sahiyuniya a cikin falasɗinu wanda kuma a lokacin ingila ne take mame da palestinu kuma take mata mulkin mallaka ishaq rabin ya amince bai wa wa wasu daga cikin haƙoƙinsu ne bayan rataba hannu akan yarjejeniya tare da marigayi yasar arfat akan hakan wanda kuma shugaban kasar amurka na lokacin bill clinton shine ya jagoranci tattaunawar da kuma rattaba hannu akan wannan yarjejeniya duk da cewa dai babu ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da yarjejeniyar ta kwansa wanda isra'ila ta aiwatar har inda yau take. masu saurare ko kun san cewa shekaru 105 da suka gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan nuwamban shekara ta 1918 a daidai daular austria da hungary ta miƙa kai ga kasashen kawance a ƙarshen yakin duniya na ɗaya wannan haɗaɗɗiyar daula ta austria da hungary dai ita ce babbar abiyar kawance ga ƙasar jamus a lokacin kuma ita ce ta fara kunna wutar yakin duniya na ɗaya amma sakamakon kashin da ta sha a hannun ƙasashen kawance da ƙarshe dai ta amince ta sha kayi tare da amincewa aka rataba hannu akan wata yarjejeniya ta sulhu da kawo ƙarshen yakin amma daga bisani ƙasashen ƙawance sun ci gaba da matsin lamba a kanta har sai da aka rusa daɗe daular ta austria da hungary masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau aka buɗe kasuwar baje kolin tafai ta ƙasa a birnin tehran a karon farko a taron baje kolin littattafai na ƙasa da ƙasa a birnin tehran shi bayan wallafa littattafai na ƙasashen ƙetare da dama da kuma na cikin gida sukan halarci wannan wuri a wannan lokaci da aka buɗe baje kolin na farko ƙasashe waɗanda suka halarci wannan baje koli ya kai ƙasashe 32 sannan kuma an baje littattafai masu tarin yawa wanda adadinsu ya kai 16,000 har ila yau sunan littattafai sama da dubu takwas waɗanda suke da alaƙa da mawallafa daban-daban na cikin gida da na waje suna daga cikin littafan da aka gabatar a wurin sannan kuma an samu adadi mai yawa na waɗanda suka halarci wannan wuri wanda yawan mutanen ya kai dubu ɗari biyar daga farkon baje kolin zuwa rufe shi tun daga lokacin ake gudanar da bikin baje koli na littafai na ƙasa da ƙasa a birnin tehran a kowace shekara tare da halartar maɗaba'antu masu buga littafai na ciki da waje kamar yadda kuma akan baje koli na kayayyakin fasaha iri-iri a wannan baje kolin waɗanda suka hada da alluna da kuma sauran kayayyakin fasahar rubuce-rubuce da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da hamsin da biyar da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan da ula na shekara ta ɗari uku da da casa'in 391 hijira kamariya abu ishaq kisa'i mirwazi masanin adabi ɗan ƙasar iran ya rasu an haife shi a shekara ta 341 bayan hijira a garin mirwa wanda yake ɗaya daga cikin garuruwan tsohuwar ƙasar iran wanda a yanzu yake cikin yankin turkmenistan a lokacin rayuwarsa ya yi daidai da ƙarshen zamanin mulkin sarakunan samaniyawa a iran kuma farkon mulkin sarakunan kazanvid da haka akwai abubuwa waɗanda suka hada lokutan masarautun guda biyu a cikin rubuce-rubucensa baya ga kuma mirwazi ya rubuta baitukan waƙoƙi da dama domin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman ma Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam ya ƙware matuƙa wajen kirkiro jigo da bayyana ma'anoni a cikin baitukan rubutacciyar waƙa mirwazi ya yi amfani da salo na musamman wajen bayyana lamura da dama na faɗakarwa da wa'azi ga jama'a ta hanyar hikima a cikin baitukan waƙoƙi a ƙarshen rayuwarsa ya bar tarihin littafai masu tarin yawa waɗanda ya rubuta a ɓangarori daban-daban na adabi da kuma rubuce-rubucensa na waƙoƙi a cikin baituka da salo daban-daban wanda har yanzu ana amfana daga irin waɗannan rubuce-rubuce waɗanda ya yi a manyan cibiyoyin bincike na adabi da kuma jami'o'i a ƙasar iran da ma wasu ƙasashen duniya. masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamarar da suke wukana a mataki na kasa da kasa da kuma bita a kansu shirin da zai dubi ne dangane da jawabin farko da sabon babban sakataren kungiyar hezbollah shak na'im kasim ya gabatar ne a matsayin jawabinsa na farko bayan sa akan wannan matsayi da kuma yadda ya bayyana matsayar kungiyar akan yakin da take yi da yahudawan sahiyuniya 'yan mamaya wajen ci gaba da ƙara azama domin tunkarar makiya da kuma ƙara yawan hare-haren su akan yankunan falasɗin da yahudawa suka mamaye babu gaggautawa ba tare da la'akari da girman sadaukarwar da suke yi na rasa manyan kwamandoji da jagori na ƙungiyar ba sakamakon wannan yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kallafa musu tare da jaddada matsayar kungiyar ta hezbollah kan goyon bayanta ga al'ummar palestino musamman yankin zirin gaza marasa kariya wanda isra'ila take yi wa kisan kiyashi kullum rana fiye da shekara guda a cire da kuma jaddada matsayarsa wajen ci gaba da bin tafarkin said hassan nasarullah a tafarkin gwagwarmaya ba tare da ja da baya ba wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar allah da fatan masu saurari za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. a jawabinsa na farko bayan zabensa a matsayin sabon babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar labanan sheikh na'im kasim ya bayyana cewa kungiyar za ta ci gaba da gwagwarmaya domin dakile makircin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a kan yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya sheikh na'im kasim ya yi gargadin cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'il da masu goyon bayanta na yammacin turai sana cikin wannan babban makirci wanda ake kitsawa yankin jawabin nasa na farko wanda aka watsa a gidajen talabijin da dama a kasashen duniya a wannan laraba ya bayyana cewa shirin sa na zahiri shine ci gaba da ayyukan marigayi said hassan nasarullah za mu ci gaba da aiwatar da shirin yaƙi wanda said nasarullah ya tsara kuma za mu ci gaba da kasancewa akan turba ta siyasa daidai da manufofi na kungiyar babban sakataren kungiyar ta hezbollah ya jaddada cewa goyon bayan gaza yana da matukar mahimmanci wajen tunkara hatsarin gwamnatin yahudawan sahiyoniya baki daya a kafa kungiyar hezbollah ne dai a shekara ta 1982 domin tunkarar mamayar isra'ila da manufar faɗaɗar ta da kuma 'yantar da ƙasar labanan daga mamayar isra'ilan in ji sheikh na'im qasim ya kuma yi tsokaci a kan cewa wasu sana'in suka da cewa 'yan gwagwarmaya a labanan da gaza su ne suka tanzara isra'ila har take kai hare-hare na kisan kiyashi ya ce kar jama'a su manta da ta'azar da isra'ila ta yi na tsawon shekaru 75 da kuma rawar da kungiyoyin gwagwarmaya suka taka wajen kawo ƙarshen mamayar haramtaccen ƙasar isra'ila a labanan wasu suna yayata cewa an tsokani isra'ila ne amma isra'ila tana buƙatar hujja ne kafin ta aiwatar da ta'addanci shin mun manta shekaru 75 na kashe falasɗinawa da take yi da murƙushe su da ƙwace musu ƙasa da ƙwace musu wurare da kuma keta alfarmar wurare masu tsarki da kisan kiyashi da take yi a cikin tsawon waɗannan shekaru Shan an tsokane ta ne duka waɗannan lokuta gwagwarmaya ce ta kori isra'ila daga ƙasar mu tare da haɗin gwiwar sojoji da jama'ar ƙasa amma gudar majalisar ɗinkin duniya bai kori isra'ila daga ƙasar labanan ba sheikh na'im kasim ya ci gaba da cewa benjamin netanyahu da kansa ya bayyana a farkon harin da isra'ila ta kai wa labanin cewa ta yi hakan ne domin abin da ya kira sabuwar gabas ta tsakiya mana fuskantar gagarumar barazana a yankin gabas ta tsakiya wannan yaƙi ne wanda ya wuce labanan da gaza yaƙi ne da ya shafi duniya ana amfani da duk wani nau'i na zalunci domin kawar da al'ummar Falasɗinu da kawar da duk wani yunkuri na ƙin miƙa wuya ga wannan zalunci da kuma masu goyon bayan Falasɗinu da suke kare haƙƙoƙinsu akan haka dole ne mu fuskanci wannan zalunci maimakon tsayawa a matsayin 'yan kallo shugaban na hezbollah ya ce wannan gama ta zubar da mutuncin kasashen yammacin duniya bisa la'akari da son zuciya wanda suke wa karara ba tare da wata kunya ba akan ayyukan dabbanci wanda isra'ila take aikatawa a yankin shugaban na hezbollah ya jaddada cewa gwagwarmayar da ake yi a yankin na fafutakar ganin an samu makoma mai daraja ita kaɗai ce mafita domin kuwa nuna tsoro da miƙa waya ga yahudawan sahiyoniya babu abin da zai haifarwa masu yin hakan illa kaskanci da wulakanci da tozarci kuma ba za su taɓa birge yahudawan sahuniya ba tsarin gugurmaya da tsayin daka a gaza da labanan wani al'amari ne na kare mutunci da karama da dukkanin al'ummomin yankin gabas ta tsakiya da makomarsu sheikh na'im kasim ya fayyace cewa kungiyar hezbollah ba ta yaƙi a madadin kowane bangare amma tana yaƙi ne kawai domin ƙasar labanan da al'ummarta da mutuncinta ya kuma yi ba da goyon bayan da iran take wa dukkanin kungiyoyin gugurmaya masu gugurmaya da zaluncin yahudawan haramtaccen kasar isra'ila a yankin gabas ta tsakiya ba tare da neman wani abu na taimako daga gare su a madadin taimakon da take musu ba in ji sheikh na'im kasim iran ta fahimci irin girman sadaukarwa wanda take yi wajen taimakon al'amarin falastinu ba misalin hakan dai shine yadda ta rasa manyan kwamandojinta na soji da suka hada har da janar kasim suleimani muna yaƙi a ƙasar mu kuma muna ƙoƙarin ƙwato yankin mu wanda aka mamaye ba wanda ya tambaye mu wani abu kuma ba wanda ya ɗora mana komai daga sharɗansa Sheikh Na'im Kasim ya gode wa majalisar zartarwa ta ƙungiyar Hezbollah wadda ta zaɓe shi a matsayin shugaban ƙungiyar. yana mai kallon wannan matakin a matsayin wata babbar amana da aka ɗora a wuyansa. Wannan amana ta samo asali ne daga kalaman Said Abbasul Musawi shugaban ƙungiyar Hezbollah na farko kan cewa babban umarni na wannan amana shine kiyaye tsayin daka da gwagwarmaya sheikh na'im kasim ya yi ta'aziyar shahadar sayyid hashim safiyuddin shugaban majalisar zartarwa ta kungiyar hezbollah ya bayyana sayyid safiyuddin a matsayin mutum mai tsari wanda ya ci gaba da aiki bisa himma da kwazo na tsawon lokacin rayuwarsa ta gwagwarmaya yana da hangen nesa matuka kula da mayaka waɗanda suke fagen daga da dai sauran ayyuka waɗanda suke tabbatar da matsayinsa na babban gwarzo wanda ba za a manta da shi a tafarkin gwagwarmaya ba ya kasance ɗaya daga cikin fitattun mutane waɗanda said hassan nasarallah ya dogara da su wajen aiwatar da komi da kuma zartar da shi bisa manufofi na ƙungiyar hezbollah sheikh na'im kasim ya kuma yi ta'aziyar shahadar shugaban ƙungiyar hamas yahya sinwar yana mai bayyana shi a matsayin samfuri na jaruntaka da tsayin daka na falastinu da gwagwarmaya ta 'yantattu a duniya ya yi shahada yayin da yake yaƙi har zuwa lumfashinsa na ƙarshe jarumi ne mai aminci mai gaskiya mai daraja wanda kuma ya fifita shahada a kan rayuwa a cikin ƙasƙanci da miƙa wuya ga yahudawan sahiyoniya dangane da sayyid hassan nasrullah kuwa shak na'im kasim ya ce shi ne mai ɗauke da tutar gwagwarmaya da zalunci da yahudawan sahiyoniya da kuma masu girman kai kuma tutarsa za ta ci gaba da kaɗawa har zuwa samun nasara da yardar Allah maɗaukakin sarki. a nasu ɓangaren kungiyoyin gugurumiyar palestinawa sun mika sakon taya murna ga ƙungiyar ta hezbollah ta ƙasar labanan kan zaɓen shak na'im kasim a matsayin sabon sakatare janar na wannan ƙungiya tare da bayyana haɗin kai da kuma amincewa da tsayin daka da ƙungiyar hezbollah ta yi a yayin da take tunkarar sojojin mamaya na yahudawan haramtacciyar kasar isra'ila dangane da yunkurinsu na mamaye kasar labanan kwamitin gwagwarmayar palestinawa ya yaba da zaben sheikh na'im kasim tare da jaddada cewa yana nuna irin karfi da azama da kungiyar ta hezbollah take da su sanarwar tasu ta ce zaben majalisar shura ta hezbollah wanda ta yi ya nuna karar cewa kungiyar za ta iya jurewa da kuma ci gaba da bin tafarkin gwagwarmaya da yahudawan sahiyuniya majalisar shura ta kungiyar hezbollah dai ta bayyana cewa ta zaɓi shek na'im kasim ne a matsayin babban sakataren kungiyar wanda ya gaji sayyid hassan nasarallah wannan shawara wadda take da tushe bisa tsari na tafiyar da kungiyar ta hezbollah ta bi ka'idoji na kungiyar wanda ta kayyade wajen zaben babban sakataren kungiyar a cewar sanarwar ta hezbollah kungiyar ta bayyana ƙudurinta na ci gaba da yin riko da jagorancin shak na'im kasim inda ta bayyana zaɓensa a matsayin wani muhimmin aiki ƙungiyar hezbollah ta jaddada sadaukarwa wajen cigaba da gwagwarmaya kamar yadda majalisar shura ta ƙungiyar ta bayyana fatanta na samun nasarar shak na'im kasim wajen jagorantar wannan ƙungiya a cikin ayyukanta a ɓangaren yanayi da kuma ƙungiyar take ciki a fagen daga kuwa jaridar ma'arif ta haramtacciyar kasar isra'ila ta yi hasashen cewa kungiyar ta hezbollah ta yi nisa matuƙa wajen jurewa fuskantar kowane irin yanayi kuma ruwan wuta da kisa wanda take yi wa sojojin yahudawan sahiyuniya ya tabbatar da cewa tana nan da karfinta kuma rusa ta ba abu ne mai yiwuwa ba sabanin bayanan leƙen asiri wanda bangaren isra'ila yake bayarwa in ji jaridar ta ma'arif yanayin da hezbollah take ciki na ƙara tsananta hare-hare akan isra'ila shine ya ƙara ba ta ƙarfin gwiwa wajen ƙin amincewa da duk wani batu da isra'ila ta gabatar neman a tsage ta buɗe wuta jaridar ta ƙara da cewa isra'ila tana fafutukar ganin ta sanya sharɗanta akan ƙungiyar hezbollah tare da neman dakatar da buɗe wuta bisa waɗannan sharaɗa wanda kuma tuni hezbollah ta yi watsi da hakan jaridar ma'arif ta ci gaba da cewa ƙungiyar hezbollah ta shirya yaƙi na tsawon lokaci tana yin ishara da cewa babban sakataren kungiyar ta hezbollah shak na'im kasim bai nuna sassauci ba wajen batun shawarwarin tsakai da buɗe wuta a cikin jawaban nasa na farko a matsayin shugaban kungiyar jaridar ta yi nuni da kalaman shak na'im kasim daga jawabinsa na farko a matsayin sakatare janar na hezbollah wanda ke tabbatar da karfin kungiyar na ci gaba da yaƙi na tsawon lokaci ba tare da gajiyawa ba ko kuma ja da baya sannan kuma jaridar ma'arib ta yi ishara da wasu muhimman abubuwa waɗanda suke nuna cewa hezbollah tana yi wa isra'ila barna inda a halin yanzu ta samu nasara halata adadi mai yawa na sojoji na kundumbala na isra'ila wato rundunar golani kamar yadda kuma a cikin 'yan kwanakin baya bayan nan kungiyar ta kai hari akan gidan benjamin netanyahu firaministan haramtacciyar kasar isra'ila wanda ya tsallake rijiya da baya kamar yadda komai a kankan ta hezbollah suka tilasta dubban ɗaruruwan yahudawan isra'ila da suke arewa ƙauracewa garuruwan su tare da mayar da su sana rayuwa a cikin ramuka da aka gina domin tsira da rayukansu wanda dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke nuni da ƙarfin ƙungiyar ta hezbollah akan haka da dama daga cikin masana harkokin tsaro na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi imanin cewa irin matakan da benjamin netanyahu yake dauka na kara tsananta hare-hare da kisan kiyashi a yankin zirin gaza da kuma ƙasar labanan ba abu ne wanda zai kai isra'ilan ga gaci ba domin kuwa ko ba kome a halin yanzu babu wani abu wanda isra'ila za ta iya nunawa na tabbatar da cewa ta cimma burinta na kaddamar da yaki akan al'ummar yankin zirin gaza domin kuwa babbar manufar wadda isra'ila ta sanar ita ce murkushe kungiyar hamas da kuma kawar da ita daga doron kasa. da kuma kwato yahudawan sahiyuniya waɗanda ake yin garkuwa da su a cikin yankin zirin gaza ta hanyar yin amfani da ƙarfin bindiga wanda kuma ko ɗaya daga cikin waɗannan manufofi bai tabbata ba kamar da kuma a ƙasar labanan benjamin netanyahu ya ce manufar yakin da ya fara ƙaddamarwa ita ce tabbatar da cewa dukkanin yahudawan sahiyuniya da hezbollah ta kora daga arewacin isra'ila sun dawo gidajensu sannan kuma a kora mayakan ƙungiyar hezbollah daga kan iyakar labanan daga kudancin kasan da kuma rusa ƙungiyar da kawo ta da kuma kawo ƙarshen harba makaman da take yi a kan isra'ila ta hanyar lalata dukkanin makamanta masu linzami wanda kuma ko ɗaya daga cikin waɗannan manufofi guda biyu na kai hari a kan ƙasar labanan da benjamin netanyahu ya ambata bai tabbata ba. to jama'a masu saurayi lokacin da muke da shi da yarga ya dole nan zamu ja zamin shirin sai a saduwa ta gaba da dar Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau zan mai da hankali ne kan mahimmancin awon ciki ga mace mai juna biyu wanda masana sha'anin kiwon lafiya suka bayyana cewa yana da matukar mahimmanci wajen kare lafiyar mai dauke da juna biyun da kuma abin da take dauke da na a haihu lahiya kuma a yayi lafiya hassan barka na agaris ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu Allah ka ba sa mai sama Allah ka taimake mu amin marilla kamar yadda watakila wasunku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan mahimmancin awon ciki ga 'ya mace mai juna biyu masana sha'anin kiwon lafiya dai sun bayyana cewa akwai tarin mahimmanci ga mace mai juna biyu akan ta dinga ziyartar likitoci domin awon ciki ko kuma juna biyun da take ɗauke da ta yadda za ta samu lafiya ingantacciya da kuma ta abin da take ɗauke da da zumar a haihu lafiya a kuma yaye lafiya to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya tattauna da malama aisa maiga ta asibitin dko da ke birnin agadas a arewacin jamhuriyar niger da farko kuma ta fara da mana bayani akan mahimmancin da shi awon ciki ko kuma juna biyu yake da shi ga mace kamin tambaya wadda vrema tana da mahimmanci mace mai ciki abin da ake so gare ta shine duk lokacin da mace ta tunkari kanta ta yi wata ɗaya ta yi wata biyu ta yi wata uku ba ta ga al'adanta ba wanda zai tabbatar da lalle ko ciki ko cuta tana iya wankin nan ya ɗauke mata ya zamanto ciwo ne tana iya zamanto wata uku wanki ya ɗauke ciki ne amma ba kowane ɗaukan wanki ba ne za mu ce a lalle ta samu juna biyu yanzu abin da ya kamata shine macen nan in ta eh, tinkari kanta cikin wanga halin biyun duka da na gaya maka ya kamata to ta gudu ta zo likita in ta zo likita abu na fari in ta faɗi wata uku na yi ban ga wanki ba za a diba mata in ciki ne a lokacin nan ta zo daidai fara awo ba a son mace kin yi wata uku baki ga wanki ba baki zo likita kika yi awo ba in ciwo ne har ka zamna da shi wata ɗaya wata biyu har ya kai wata uku sa'annan ka zo likita wannan kuma kin yi kuskure to ko daga yaushe ne ya kamata a ce mace ta fara awon cikin da take ɗauke da bakin da cikin nan ya kai wata ukun nan in kika zo aka yi miki awo lokacin nan ne awon zai fara za ki zo za a auna lahiyaki a diba miki a dauka miki hutsari a dauki jininki a ɗauki hawan jininki a diba in kina da ciwon sukari a diba in kina da ciwon hawan jini akwai wani ciwo ciwon sanyi wanda ake ce ma syphilis shi ma a lokacin nan in bai wuce wata uku ba ana iya maganta shi bai kama yaro mai in ya rigai cikin nan ya wurgai ya wuce wata uku baya magantuwa gare ki wannan dole sai kin yi allurai kin yi ta allurai kin yi ta allurai sa'annan ki samu magani kuma yaron ke na iya kamuwa da shi san da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su To kowane muhimmanci ne ma awon cikin yake da shi ga dai malama Aisha Maiga ta asibitin da ke garin Agadas a jamhuriyar Nijar ke cewa mahimmancin awo in kika zo an diba miki ana iya diba miki lalle lahiyan ki ne za a diba da lahiyan abin da kike dauke da kowace mace gurin ta ne in ta dauki ciki ta je likita ta aihu lahiya ko a gida ta sa cikin kanta za ta aihuwa tana so dai ta aihi yaro mai lahiya to in baki zo likita ba haka auna ki yaya za a yi a san lalle lahiyar ki ko lahiyan yaron ki a'a gama mace cikin gada da ke dauke da kin aihe shi lahiya a'a baki aihuwan shi lahiya ya kamata akwai matakan da ya kamata a daukan miki saboda shine awon ciki yake da mahimmanci ga mace yake da mahimmanci ga danta da take dauke da cikin cikinta ke da mahimmanci ga mijinta kai har da yan uwanta saboda in ta dauki kanta ta tinkari kanta cikin matsaloli wannan matsaloli. din nan za ya shafi kowa da kowa eh. kamar yanzu daga zarar an riga an gano matsaloli cikin waɗannan da kuka zayyana kenan daga wannan lokacin ne ake ɗaukar mataki a bibi su waɗannan cutuka don saboda a magance su daga lokacin nan ne za a fara mata magunguna akwai lokacin da ya kamata kamar wata uku nan da na gaya maka in aka auna cikin nan wata uku ne to in aka dibi jinin nan in akwai cututtuka cikin jinin ko cikin tsarin ko an dauki tansiyon kinta ai a lokacin nan ya kamata deja le train a march a fara mata magunguna me in ta yi late in kaman ta yi eh, nawa ba ta zo wurin awo ba a wata uku nan kaga abubuwan nan sai karuwa za su yi ta yi sai ka hatsari sai karuwa za yi ta yi bisa gare ta da ita da abin da take dauke da cikin cikinta amma in ta zo kamar waɗanga masu mata ma wanda ake ma prevention de la transmission mère enfant du VIH shi ma ana son mace ta zo likita in aka auna aka gani kamar tana da kwayoyin cuta ba tana da ciwon ba mai tana dauke da kwayoyin cutan nan na sida ita ma lokacin nan ana iya fara mata magunguna kuma ana so cikin nan in ya girma in za ta aihuwa ila tilas sai ta zo likita saboda lokacin da duk za ta shiga nakuda lokacin nan akwai hatsarin da yaron nan zai daukan ciwon da take dauke da to lokacin nan kuma akwai maganin da za a bata in ta aihu likita kuma akwai maganin da za a bata wanda za ta sha yaron ma akwai siyurin da za a bashi wanda shi ma kariya ne ga yaron da aka yi eh, kun yi bayani kamar irin na matsalolin da za a iya fuskanta irin waɗannan matsalolin za su iya kai ga a rasa juna biyu eh waɗannan kamar cututtukan da nake gaya maka dukansu babu wanda zai bai iya sa mace ciki ya zube na ɗaya na biyu in akwai tansiyon balantana mai iphone fari in bata zo ta yi awo likita ba tana iya fuskantar kanta cikin borin gishiri kowa kuma ya san borin gishiri illa da ke gare shi mace tana mutuwa ta ya mutu cikin cikinta kuma ana iya rasa biyun duka in ba a yi gaggawa ba haka gano an dauki tansiyon kina da tansiyon an dafa hutsari akwai gishiri cikin hutsarinki kin gane saboda shine akwai risk da danje lokacin da ciki duka ya tahi hatsari ne kamar lokacin da ciki ya girma ba ta nan ga zuwa wurin awo akwai abubuwa wanda ake ce masu yi danger wanda in ta tinkari kanta cikin shi ba ta gudu ta zo likita ba ko ta faɗi gida borin gishirin ya fara kafin a dauke ta a kawo ta likita an yi banna ana iya rasa ta ana iya rasa abin da aka haifa lokacin da ba in ita ba a rasa ta ba yaro ana iya rasa shi cikin ciki tana iya aifo shi bai zauwa da rai kamar a naku bincike yanzu yaya ne kamar batun zuwan mata awon ciki ana samun wayewar kan mata ko kuma abin yana sha da bayani to alhamdulillahi yanzu eh, mata ba ni ce maka duka ba mata yawancin su kansu ya waye a da kansu bai waye ba menene yasa kansu bai waye ba akwai jahilci yanzu kuma babu zahilci da taimakon ku ku 'yan jarida ana hudi a tele ana hudi cikin radio ana hudi bisa eh, kaman cikin sabgogi kamar yanzu in daukan maka misali kominikin agadez akwai da séance de sensibilisation muna formen les filles de muna formen matron muna formen relais muna formen tambarai mu ce musu cikin unguwa in kun wurin suna in kun wurin sabgogin arme ku waye ma mata kai bisa ga importance bisa ga amfanin wa wurin awo bisa ga amfanin in ka zo ka aihu likita bisa ga amfanin in ka aihu ka kawo yaron ka wurin shaushawa bisa ga amfanin eh, mata su zo su sha magunguna wanga na futu le thematic sr ake ce musu waɗanga abubuwan duka tambarai sun samu foro waɗanga abubuwa duka farm relay eh, da matron duka wannan ana fore musu kai suna shiga unguwa unguwa cikin komin kin agades suna sensibilizan mata don ka vraiment sai mu ce alhamdulillahi matan da suke zuwa wurin awo lalle suna da dama yanzu ba kaman da ba mm. akwai korafe-korafe da ake yi kamar a da mata kamar suna kamar eh, jan kafa wajen zuwa asibitoci saboda idan suka zo kamar ba sa samun kyakkyawan tarbe haka za a cewa wannan ya rage shi yasa suka fara zuwa asibitocin eh, kamar yadda na gaya maka ne yadda dole a da na gaya maka na ce maka ana ga eh, formen eh, femme ungozomai matron ana sensibilizan su haka nan ne mu ma cikin structure mu muna formen les agents de santé bisa ga zancen akai parce que duk inda ka ga an samu matsala a likita tsakanin prestataire kin da client kin da abin da zai kawo shi matsala akai ne to muna nan muna formen su ana nan ana sensibilizan agent bisa ga akai parce que on dit que yan malade biyan na ke yi gari a 50% ya zo wurin ka ka tarbe shi da hannu biyu kun zamna abin da bai kawo ta ma ta iya gaya maka shi mai in ka yan malati ya zo ka mishi kyama ko ka mishi move a kai abin da ya kawo shi ma bai gaya maka abin da ya kawo shi ma bai gaya maka an tuka muna nan muna kan muna iya kan kokari kuma ga alamun mu abun ya fara ragewa yanzu To masu sauraro ga shi dai bakuwar tamu ta koro da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki. A don haka a nan tilas zan ɗuga aya a shirin na yau ba tare da mun kawo ƙarshen sa ba a don haka sai a tarbe mu a makon gobe domin jin ci gaban sa. A inda kuma za mu taɓo ilolin da ke tattare da haihuwa a gida. Kafin nan dai a madadin bakuwar tamu malama Aisa Maiga ta asibitin DKO da ke birnin Agadis a jamhuriyar Nijar a nan kuma ni hassan barka na agar da shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya san da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su amin كل إيران كل هربكها إسلاميت مي طهران كل إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بدخيم مشاع أخت أسرية وخمشيم عد شتم أسرية وعسريم لفي هشعون بين لومي على الجل كتسار تشاع أسار متريم بتدر شل خمشة عصار نقدا مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון